والصلاة والسلام الأتمان الأحمدان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام المصنف رحمه الله ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كلها كان أحق بالمتن من كل أحد ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له بل هو كما بدأ نفسه وأثنى على نفسه أهل يمسكين وأن بادي وأن مالي يكاو cewa yana daga cikin ukubar zunubi cewa tana kashe ma'ana kishi a zuciyar bawa sai ya zama bawan nan bayi da kishi kuma da ya kawo misalai masu yawa akan haka sai ya ci gaba da nuna mana cewa Allah shi ya fi kowa kishi to sai ma da ya ce kasantuwar Allah maɗaukacin sarki ya kufantu da siffofi waɗanda suke na cika dukkansu gaba ɗaya shi yasa Allah madaukakin sarki ya fi kowa cancanta da cewa a yabe shi fiye da kowa ba wanda ya fi cancanta da yabo fiye da Allah madaukakin sarki hakanan kuma babu wani wanda a cikin yaban da zai yi ma Allah zai yaba Allah kamar yadda Allah yake so a yabe shi domin da yanda za ka yabi Allah maɗaukakin sarki ba za ka iya kure yaban Allah maɗaukakin sarki ba saboda cikarsa bal sai dai ma shi Allah madaukakin sarki shine kadai yake iya cika yabo ga kansa kuma da wato asalin godiya ga kansa sai ma da yace falgayu shi wanda yake mai kishi irin wannan kishi wanda yake hana shi aikata saban Allah kadwa faqa rabbahu subhanahu fi sifatin min sifatihi da haka ya samu wata siffa wacce Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa da ita shine Allah ya siffanta kanshi da cewa shi mai kishi ne kuma ghiratullahi kishin Allah shine yana kishin a dinga saba masa to duk wanda yake da siffa ta kishi shi ma bai san saban Allah maɗaukakin sarki to wannan ya siffanta da wata siffa da Allah ya siffanta kanshi da ita wannan kuma ba an kwatanta bawa da Allah ba ne ma'ana Allah yana ƙaunar masu irin wannan sifaɗi ya ce wa man wafaƙa Allah fi sifatin min sifati wanda ya yi siffantu da irin siffofi waɗanda Allah yake so shine siffofin Allah Ƙadatu, tilka sifatu ilaihi bi zimanihi wannan siffa da ya siffantu da ita din za ta ja akalashi za ta kai shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki idan misali siffar shi ne kishi akan saban Allah to wannan siffa da ya siffantu da ita za ta kusantar da shi da Allah idan kuma siffar shi shine kunya yana kunyar ya saba ma Allah to wannan siffa sai ta kusantar da shi da Allah wa adkhalatu ala rabbihi kuma za ta shigar da shi ga mahaliccinsa wa adnatu minhu za ta kusantar da shi da shi mahaliccin wa qarrabatu min rahmatihi za ta kusantar da shi zuwa ga rahamar Allah wa sayyaratu mahbuban lahu kuma wannan sifa za ta sanya shi ya zama abin kauna a wajen Allah yace fa innahu subhanahu domin shi Allah wanda ya tsarkaka daga dukkan abin da ake danganta masa na kaskanci shi Allah din ya siffanta da siffa ta jin kai yace rahimun Allah rahim ne Allah rahim ne Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima to duk wanda ya siffanci da siffa irin wannan ta Allah madaukakin sarki ta jin kai da tausayi to lallai yana Allah yana kaunarsa yasa Allah ya siffanta manzo sallallahu alaihi wa sallama da cewa bil mu'minina raufur rahim ko azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim a ganin rahim ne siface ce ta jin kai ba daidai take da ta Allah ba amma kuma kasantuwar siface ce da Allah yake kaunar masu wannan sifa din to shine Allah madaukakin sarki yake kaunar duk waɗanda suke masu jin kai ne karimun Allah mai girmamawa ne mai karamci ne yuhibbul kurama Allah yana son mutane masu karamci masu girmamawa alimun Allah madaukakin sarki masani ne ba wanda ya kai Allah sani wala yusifu bi shay'in min ilmihi illa ma sha Allah shine mafi sani fiye da kowa yuhibbul ulama Allah yana kaunar waɗanda suke masana wanda suka san Allah yana ƙaunar su qawiyun Allah mai ƙarfi ne ma'ana Allah ba a rinjayarsa ba a cin nasara kan Allah Allah ce inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin Allah ma abocin ƙarfi ne kuma yuhibbul mu'minal qawi Allah yana kaunar mu'mini mai karfi ko dai karfi na imani ko karfi na jiki da zai kai shi zuwa ga biyayyar Allah Allah yana so shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'min da'if wa fi kulli al to mu'mini wanda yake mai karfi shine yafi alkhairi kuma yafi kaunuwa a wajen Allah madaukakin sarki fiye da mu'mini mai rauni amma dukansu kowanne akwai alkhairi a tare da shi sai dai Allah ya fi ƙaunar wanda yake da ƙarfi imma mai ƙarfin imani imma mai ƙarfi a jikinsa wanda wannan ƙarfin da yake jikinsa yana amfani da shi wajen biyayya ga Allah wajen ɗaukaka addinin Allah wa huwa ahabbu ilayhi min almu'min adh mu'mini mai ƙarfi shi yafi ƙaunuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki fiye da mu'minin da yake mai rauni ne hayyun Allah mai tsananin jin kunya ne yuhibbu ahlal haya Allah yana kaunar ma'abota jin kunya a cewa na ai mutum ne mai kawaici aga tuffa ce ta yabo ko kuma ta suka tuffa ta yabo a cewa ne yana da kawaici ma'ana yana da kamewa to Allah yana kaunar masu kawaici kuma Allah madaukakin sarki yakan dauke idansa akan wasu abubuwa jamil Allah mai kyau ne ba abin da ya kai Allah kyau yuhibbul jamal shi yasa Allah yake son abu mai kyau yasa ake son mutum ya zubantu da abubuwa masu kyau idan shiga ce mutum ya yi shiga kyakkyawa idan abu ne mutum ya sa abin wanda yake mai kyau ne idan abu zai yi ya yi abin da yake mai kyau ne domin inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kuma yana ƙaunar abu mai kyau witrun Allah shi kadai ne ba yi da ma'ana kishiya yuhibbul witra kuma yana so duk abin da za a yi a ɗayan tashi kamar misali aka ga akwai wutiri da ake yi na ƙarshen sallar da ake ta daren wutiri ne Allah yana son haka yana ƙaunar kuma masu yin wutiri haka nan kuma duk abin da mutum zai yi ana so ya sanya ya zama adadin wutiri ne misali ko da kyauta ne za ka bayar in za ka ba da kyauta misali a maimakon ka ba da naira hudu sai ka ba da naira biyar kuma in ka yi haka ka kudirce a zuciyarka cewa ka yi haka ne domin ka halarto da cewa fa Allah shi kadai ne kana kokarin tabbatar da kadaitar Allah to kana da lada Allah yana son haka yasa kaga tasbihi guda nawa ake 32 ko 33 33 ayi hamdala guda nawa talatin da uku ai kabbara guda nawa talatin da uku sai kuma a cika da guda ɗaya to kaga wannan wutir ya yasa su da yawa za ka ga abubuwa suna nan a cikin wutir domin allah shi kaɗai ne kuma bai san kishiya Walaulamyan لم يكن ma'afi, illa annaha إلا أنها توجب لصاحبتها لصاحبها ضد هذه وتمنعه من الاتساف بها لكفى بها عقوبته malaike in in ma da za a takaita kan zunubi bai haifar da komai illa yana sa ma ma'abocin zunubi ya tuffantu da kishiyoyin waɗannan tuffa dan duk mai zunubi za samu ba mai girmamawa ba ne samu ba mai kunya ba ne samu ba mazani bane to kaga kenan zunubi yana sa yana haifar ma da mutum ya tuffantu da kishiyoyin sufofi na cika ya ce ko wannan aka takaita da shi to wannan ita ma wata ukuba ce ya ce fa'innal khatsarata khatrata wasu waswasatan wani lokacin tunani kawai mutum da zai na saban Allah sai ya jefa mishi kokwanto a zuciyarsa wani wasu shi kuma wannan kokontan da za a jefa a zuciyarsa tasiru iradatan sai ta rikide sai ta zama kawai yana kwaɗayin yana burin yayi abin ne wal iradatu wannan burin da yake da shi taqwa za ta yi ta karfafa a zuciyarsa fatasiru azimatan har sai ta zamanto wani wato asalin eh, himma da ƙwazo da zai dage don ya yi abu summa tasiru fi'ilan sannan kuma ta da ta zama sai ya aikata aikin tun daga tunani ne ba sai ya zauna yana tunanin saban Allah shi kenan sai zuciya shi ta raya mishi to ga abin da zai ga abin da zai ga har ya je auka cikin saban Allah summa tasiru sifatun lazimatun lahu sai ta zama tufface da ta tsaure da shi wa hay'atun thabitatu rasika abu da ya tabbata a jikin shi ya zama halin sa ne wa hina idin a yayin da wannan din ya ya saba da shi to ya ta'azzaru al-khuruj minha yana wahala mutum ya rabu da wannan kama ya ta'azzaru alaihi al-khuruj min sifati al-qa'imati bihi kamar yadda yake wahala a ce sifofin da take tattare da shi ya rabu da ita yanzu ka dauki misali kamar misali waya ne idan mutum da ya sai waya Zuciyarsu ta fara raya masa ya buɗe shafuffuka na batsa misali tun yana yin tunanin haka zai zai fara buɗewa zai fara gani kuma kuma duk lokacin da ya kaɗai ta shi kaɗai ne in ya buɗe zai buɗe wannan shafin abin zai zo ya tabinsa ya tabinsa har ya zama masa jiki ta yadda ba zai iya rabuwa da shi ba amma ba Allah maɗaukacin sarki ya tsare ba zai kaga a cikin masallaci yake yana duba waya amma wannan shafukan ke duba to kaga zai yi wahala kuma ya rabu da wannan sifari saboda ta riga ta zama mishi jiki to kaga wannan tasiri ne na zunubi to gara ma tun farko ba a fara shi ba dan da zarar mutum ya fara ya ji dadin sa to sai zama ba zai iya barin shi ba kuma shi yasa ake so tun farko ma mutum kar ya fara tun daga farko kuma da yake wal maksudu abin nufi dai anan annahu kullama ishtaddat mudabatuhu adh-dhunuba akhrajat min al-qalbi al-ghira ala nafsihi wa ahlihi wa umumin nas abin nufi dai anan ma da yake duk lokacin da ya zama wato ya cuɗanya da zunubi kuma abin yayi karfi to lalle wannan zai dinga cire mishi kishi a cikin zuciyarsa haka nan bai da kishi a karan kansa bai da kishi a iyalansa bai ma da kishi a mutane وقد تبعه في القلب جدا حتى لا يستقبه بعد ذلك القديم kuma yana raunata zuciya har ma sai ka zo ka ga shi yana ganin ma wannan laifin ba laifi ba abin saboda bai dauke shi komai ba a idan mutum yana abu yana abu har zai zo ya kai lokacin da zai ga abin ya zama mishi jiki ake cewa ya zama jiki ko to haka nan mai saban Allah tun yana yin shi kadan kadan kadan kadan har ya zo ya bi jikinsa to shi kenan sai ya zama bai ɗaukan shi wani abu sai ɗauki wannan abun ba komai ba lamin nafihi wa lamin gaini ko shi ya aikata ko wani ne ya aikata don haka da zai ga wani yana aikata zunubi ba zai damu ba saboda bai ɗauke shi wani abu ba wa idza wasala ila hadha al-hajj ma da yace duk mutumin da ya kai wannan Allah ya tsare mu in dai har ya kai wannan makurar faqad dakhala fi babil halak wannan ya shiga kofar halaka wannan sai dai kawai da haula lahu wala kowa ya shiga halaka malai yace wa kathirun min haula da yawa daga cikin irin waɗannan la yaktasiru ala adami al bai takaitawa a ganin cewa abin mummuna ne mana rashin ganin munin abin bai tsaya a nan ba ba ta tsayawa a nan bali yuhassinu al-fawahisha wa zulma li ghayri zaka ga ma yana kwaɗaitar da wasu ya ce ai abu kaza ne kyau ne sai ga ana gayyatan ka zuwa aikin wani aiki na saban Allah ai abu kaza ne kyau to idan ma ya kai haka ta kaga kenan ya wuce ma halin bai ganin girman abu ma yana gayyatan wasu ne akan kansa aikata wannan abu wai zayyinu hulahu sai dinga kawata masa shi da siffa mai kyau wa duuhu ilayhi ya dinga kiran shi zuwa gare shi waya hudduhu kuma yana wato asalin zaburar da shi akai wa yas'a fi tahsilihi kuma ya dinga ƙara masa himma wajen samun wannan abu yanzu kamar misali wani bashi da aka ce ya yawaita kwanan nan da ake bayarwa sai kai kamar wata ɗaya ko wata biyu baya wai bashi ne ake cewa ana bayarwa na dubu ɗari misali ne ake bayarwa dubu ɗari amma idan aka baka dubu ɗari ɗin za a baka casa'in da biyar ne za a cire biyar amma idan ka zo mayarwa za ka mayar da casa'in da biyar ko? kaga wannan riba ce ne wannan riba ce babu kofanto a ciki to an baka ka baka eh, casa'in da biyar ka mayar da ɗari kaga an ma ƙari ke na to amma a haka wani yana ganin wata kofa ce ta bude ta samun sauki ta tabin ƙasar abin nan dama jarin shi yi ƙasa don haka bari ya je sai ka ga wani abun ya ce kai ka san abin da ake ciki kuwa kana zuwa ba komai ba za ta da ka je za a ba to kaga sai dinga kawata mishi wannan riba ce ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce riba wato mataki mataki ne har kashi 70 riba ta takwas mafi karancin alaifin riba shine kamar mutumin da zai tara da mahaifiyarsa shine mafi karancin bari a ruba. to amma a haka zaka ga wani yana kudaitar mu da wasu sai ai wani kaga yanda kasuwan nan ta danyi kasa je ka karbo yar dubu dani ne amma dai casa'in da biyar za a baka in ka tashi ka mayar da kani kaga ko ba kuma dai a casa'in da biyar din nan kila za ka samu dubu hamsin a kanta ko talatin dai roba ce ba kyau mummunar abu ce to amma haka za ka ga wasu suna kawata mu mutane ko misali banki su buɗe wani kofa ta bashi sai ka suna ta tallatawa ta tsura mai kyau a turo ma a takarda a turo ma a cikin waya a nuna ma hoton wasu gidaje masu kyau za ka iya samun kaza da kaza wannan ba kuma bane ana kawata ma mutum saɓan Allah ne to kaga shi ne yin wannan abin ko da a ce musulmi ne kaga shi bai ɗauki wannan abin da yake baya da haka bai takaita a haka ba har ma sai ya gayyaci wasu su ma ya sake tsunduma su tunda shi ya tsunduma cikin halakar. da haka su masu su zo su tsunduma su shiga ciki Allah ya ce ayyuhal na amanu taqullaha wa dharu ma baqiya mina riba in kuntum mu'minin ya ku wanda kuka ba da gaskiya ku ji tsoron Allah maɗaukacin sarki ku bar duk wani abu wanda yake na riba ne matukar ku kuna ansa sunan mu'minai Da haka mu'mini bai ta'amuli da riba ko mi karancin ta kuwa ko da ba ta da yawa mu'mini baya kallanta bai ma sa ta a lissafin shi ba ya yadda cewa arzikin shi daga Allah ne abinda Allah ya rubuta mishi ba mai hana masa abinda Allah ya hana masa kuma in duk duniyar nan za a taru ba za a iya ba shi ba to za ka ga wasu suna ƙawata musu kala wali hada shi ya sa malam ya ce don haka ne ma kana da yutu addayut shi wato mutumin da ya ma'ana ya cuɗanya da wani abu na saɓan Allah har ya zama ya kasa barinsa kamar misali mai shan giya ana kiran shi addayyo mutumin da bai da wani kima kullum a cikin maye yake na ga wasu haka Allah ya jirare su to shi sa addayyo ma da ya ce shi ya sa ya zamanto akhbatu khalqillah mafi lalacewan bayan Allah gaba ɗaya waljannatu haramun alayhi aljanna ta haramta a kan shi a inda ake mutum ya sha giya ne so ɗaya ya tuba ya daina sha amma wannan ya sha ya ci gaba da sha kuma bai daina sha ba kullum ka ganshi a cikin maye da haka shi bai iya amfanar da kanshi da komai ba wannan shi ake kira addayyo in za ka kwatanta shi ka kwatanta shi da alade mai cin ƙazanta to ne addayyu wanda bai da kishi bai da kishi wanda ce wa kazalika haka nan muhallilul zulmi duk wanda yake halatta zalunci walbari da wuce iyaka da gairihi na take haƙƙin wani wa muzayyinu hulahu da zai kawata mata wanda ya ce fanzur man ladhi hamalat alayhi qillatul ghira ka duba yanda karancin kishi ya haifar ma da waɗannan mutane wanda yake wa hada ya dulluka wannan yana nuna maka cewa anna asla dini algira cewa addini asalinsa an gina shi ne akan kishi mana mutum yayi kishin Allah yayi kishin addinin Allah yayi kishi akan wato biyayya ga Allah duk inda ga an saba ma Allah ya ji ba zai bi ba yayi kishin haka duk inda ga za a yi saban Allah ya kyamaci wannan abu to haka aka gina addini ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk abin da ake yi za a masa abubuwa a ci zarafinsa a zage shi a batance shi bai taba rama amma ana taba saban Allah manzo Allah bai kyalewa saboda yana da kishi haka kai ma ka zamanto haka duk abin da kaga za a yi na saban Allah ka hana shi ka kyamace shi ka ji baka so in ba za ka iya hanawa ba to ka tashi ka bar wajen domin zaman ka a wajen ana yin wannan abin yana nuna ka ne amma in baka yarda ba kaga ana fara abu aka ga ya tashi to da an zo za a yi abin ma za a cewa na ba gaba ƙauye shi duk abin da za a yi zai nuna baya su eh a tafi a ƙauyenci dai haka ne ƙauyenci to kaga imani yana da yana da kyau kuma akwai abubuwa da yawa da suke cuɗanya za ka ga marasa kyau wasu al'adu ne miyagu marasa kyau to amma in rashin kishi yi yawa sai ka ga ɗauki wannan al'adun ba laifi ba kamar yanzu misali al'adu na eh, wasa a ƙasar hausa misali tsakanin mace da ƙanin mijinta wasu za ka ga har dukan juna suke to wani akwai tsananin rashin kishi shi mijin ma bai da kishi a gaban shi za a yi wannan sai dai dariya to kaga wannan ya zama bai da kishi bai da kishi ba zai iya hanawa ba kuma bal zai iya cewa a wani gaɓuwar gidanka ta zo wau a alhali ne mai matar bai san wannan abin abin da yake haifarwa ba kuma yana na cikin al'ada ko to duk inda kaga za a yi wani abu mummuna wanda ya saba da shari'a kaga zuciyarka bata hana abin ba bata kyamace shi ba to mutum ya binciki imaninsa kaga za a yi sai ka hana in kaga abin ya fi karfi ba za ka iya hana ba sai ka bar wajen shikenan wa zalika abu iman ko mara aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika abu iman mafi aunin darajar imani shine ka tashi a bar wajen ka ji zuciyarka ba ta son abu to duk abin da ya yi ƙasa da haka kuwa wannan ba imani ya zama har zuciyar mutum ba ta kyamaci saban Allah ba to wannan kaga ya fita a imani kenan ya zama babu imani kwata-kwata a tare da shi shine ka ga waɗanda ba musulmi ba in ka je kamar ma'aikatu haka ko asibiti ko wata ma'aikata ta gwamnati sai ka ga kafiri ya zo ya samu wata kafura sai ɗaura mata duka a baya ba ba matan shi shi wai suna wasa ma'aikata za su dinga ganin wannan abubuwan ko ko ya bincike ta ko ya kunje mata wani abu ko ya ja mata gashi to agan kai musulmi ne zai ka dinga jin abin bai yi ba sai ka dinga jin kyamarwa to wannan shine imani wannan shine tsantsar imani sai ka ji wannan abin da ake yi bai yi ba sai yanzu wannan ba ta da miji ne ko kuma shi wannan bai da mata ne a gidansa bai jin kunya yanzu to kaga saboda rashin imani babu imani a zukatansu su sun ɗauki wannan abin ba komai bane ba laifi bane sai ɗauke shi cewa wannan ba komai a ciki shi yasa yawan cuɗanya da irin waɗannan mutane, in mutum ya saba cuɗanya da su tun yana ganin abin yana kyamarsa har zai zo ya daina kyamarsa shi ma zai zama masa ciki sai ka ga musulmi ma yana aikata haka in ba wani Allah ya tsare shi ba wannan kuma yana nan a cikin ma'aikatu da yawa sai dai wanda Allah ya tsare shi to addini asali an gine shi ne akan kishi wa man la girata lahu mala yace duk wanda bai da kishi irin wannan to wannan la lahu bai da addini mana ba imani yace zan bai da kishi na saban Allah to yace ba imani yace falgiratu domin ita wannan kishi din tukmil qalba ma'ana tana tsare asalin zuciya fatahmiya lahu aljawarihu dan haka sai gabbai zai su dinga tsaruwa domin zuciya ita ce idan ta tsarkaka ta gyaru to sai ka ga sauran gaban sun gyaru amma in ta ɓaci to sauran gaban ma haka za su bi ta sai su lalace wannan kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna fil jasadi mubghatun idza saluhat saluha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa huwa al qalb shine zuciya cewa zuciya shi ba ta da kyau yana saban Allah shi a wani zuciyar shi tsarka ba a shiga zuciya an gani ba amma ayyukan gaban shi aka gani sai aka yi hukunci cewa zuciyar na da kyau duk wanda kaga ayyukan shi sun yi kyau sun tsarkaka to akwai alamar zuciyar shi mai kyau ce duk wanda kuma kaga ya shagaltu da munanan abubuwa to akwai alamun cewa zuciyar nan tashi akwai cuta ma'ana ta tafi da wata cuta kuma lallai sai an kankare wannan cutar kuma ba abin da zai magance wannan cutar in ba shari'a ba shari'a ce take gyara zuciya Allah yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim yana tsarkake su mana da zuƙatar sun ba kishi a cikinsu ana zina ana shan giya ana bauta ma gumata sai Allah ya aiko da annabin da zai tsarkake zuciyar daga wannan abubuwa sai kuma zukatar suka tsarkaka ko ba su tsarkaka ba sun tsarkaka sai gashi masu bautan gumaka sun koma bautar Allah shi kadai da hannunsu suka rusa gumaka to ka me aka samu an samu tsarki amma tsarkin da ƙarfi aka zo aka hana su a shari'a ce sai Allah ya aiko da littafi wanda yake kunshe da wato ruwa da babu ruwa irinsa domin ruwan shari'a yana wanke abin da ruwa na gaske ba iya wankewa sai idan mutum ya kwankwaɗi wato asalin eh, ruhi na shari'a ya zama ya sha to sai ka ga rayuwar shi ta tsarkaka ka duba sai ka ga kafiri ne ko mawaƙi ne ko kuma a'a wani ila abin fina-finai na batsada yake yi sai Allah ya jefa mishi shari'a sai kaga ya koma ya zama mumini yaga har yana kira zuwa ga Allah kaga an wanke wannan zuciyar ne wanke ta shari'a ne shari'a ce take wanke zuciya shi yasa duk wanda Allah ya jefa mishi haske na shari'a a zuciyarsa to wannan zaka samu ya tsaka sai Allah ya haskaka zuciyar shi sai ya zama zuciyar tana da fitila kuma misalin da zaka iya ganewa shine ka dauki motoci guda biyu da motar da aka fito da ita sabuwa daga kamfani ko take da fitilu masu haske da motar da ta fi shekara biyar fitilar ta nayi na ɗaukewa a cikin wa ake ji mushi tsoron hatsari tsohon domin ba ta da wani abu da yake haskata. amma da za ka ɗauko tsohuwar mota ɗin ka gyara ta ka sa mata fitila mai haske ka cire sabuwar mota ka cire mata fitilar ta ka sa mata fitila mai duhu to za ka samu tsohuwar na fi tafi lafiya da haka ana iya canja mutum mana in an canja zuciyarsa kuma mafi yawancin cututtukan da suke damun mutane a yanzu cututtuka ne na zuciya ke za har suke aikata saban Allah na ce cututtuka na zuciya ba masu ciwon zuciya da hawan jini ake nufi ba akwai abin da ya fi wannan muni in irin wannan ne cuta ce da Allah yake daura bayansa amma waccan cuta kaga mai ciwon zuciya da hawan jini ba zai je aikata saban Allah ba shi a wajen Allah ma ke neman waraka to amma waccan cutar tana da illa ita za ta kai mutum ne zuwa ga saba ma Allah ne to shine ma da yace lalle ita zuciya in ta tsarkaka wannan kishi din ya kankame ta ya kiyaye ta ya lullube ta to sai ta kiyaye gaba fa tadfa'u su'a a fawahisha sai kaga zuciyar tana tunkuɗe mummunan abu da alfasha da abin ya zo mummuna ne sai zama zuciyar ba za ta karɓe shi ba wa adamul ghirati amma rashin kishi kuma yumitul qalbi yana kashe zuciya Fata mutul jawarihu sai kaga gaban su ma sun mutu gashi dai da gabbai amma babu su Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha gashi dai suna da zuciyar amma zuciyar ba ta fahimta ga suna da ido amma idan bai gani ga suna da kunnuwa amma kunnuwan ba sa jin gaskiya Allah ya ce ulaika kal an'am wannan da su da dabbobi kusan ɗaya ne ko balhum abal Allah ya ce kai har ma sun fi dabbobin bacewa da halaka tunda dabba in ya je ko abinci ka kama ma dabba in yana kallo in ka zuba mishi abinci mai kyau da mara kyau wanne yake ci sai bar mara kyau to amma wannan zuciyar shi ga mara kyan shi yake dauka sai bar mai kyau to kaga da shi da dabba wanne ne yake dabba ba za ta ci abin da zai cutar da ita ba dabba ba za ta taba cin abin da zai cutar da ita ba in dai shi ne tana ganewa za ta gane mai kyau da mara kyau to amma shi wannan ga marakin yana gani kuma shi yake ɗauka to kaga ashe dabba ta fi shi kenan inda ita tana kauce ma abin da ya zama na cutarwa ne shi kuma yana kai kanshi ne zuwa ga cikin halaka Allah ya tsare ya yace to idan zuciya ta mutu gabbai suka mutu fala yabqa inda hadafunil batta babu wani abu kuma kwata-kwata da zai zauna a zuciyar da zai dinga tunkuɗe mummuna abu da haka zuciyar kullum sai ka ga munana abubuwa suke shiganta ba ta iya hanawa mala ya ce wa matsalul girata fil kalbi ka matsalin kuwatin lati ulmara da wa kawima kwatankwacin kishi a zuciya kamar karfi ne da yake tunkuɗe rashin lafiya in an ce karfi da yake tunkuɗe rashin lafiya sai a ce ma'ana garkuwar jikin shi tana da karfi ko ko da wani abu na cuta ya same shi ba zai iya abin nan ba saboda yana da immunity yake kira immunity ko to abinda da yake faɗa ya yace kishi a jikin bawa ko a zuciyar bawa kamar immunity ne da yake karewa daga rashin lafiya amma yanzu wanda rashin lafiya ya ci karfinsa sai a ce ba shi da immunity musamman ya kamu da wasu irin cututtuka yanzu kamar wanda zai je zuna ya kamu da cutar hiv misali ana cewa ba shi da immunity ma'ana ba yi da abin da zai kare wasu cututtuka shiga jikinsa da haka abin da zai shiga jikin wani ya ya kubuta shi in ya shiga jikin shi sai ya zauna saboda babu makariya a jikinsa to ya ce haka kishi yake duk zuciyar da ba ta da kishi to ya zama kamar wannan zuciyar ba ta da immunity kenan duk abin da ya shigo zai zauna a cikinta zuciya mai kishi kuma duk abin da ya shigo sai ta tantance shi za a haska a gani wannan mara kyau ne sai a tunkuɗe shi wannan mai kyau ne sai a karɓa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'a sai yana cewa Allahumma inni as'aluka qalban khashi'an ya Allah ina ka zuciya mai tsoronka me take zuciya tsarkakakkiya kuma ranar tashin alkiyama duk wanda ya je da irin waccan zuciyar da ba ta da kishi Allah bai karba daga gare shi Allah ce yau la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha bi qalbin marid ko sanin ta kubutacciyar zuciya ita ce irin wannan zuciya mai kishi da ba ta son saban Allah Allah ya ce za a zahabatil quwwa idan wannan karfin kariyar jikin ta kau wajada da'u al mahalla wannan cutar sai ta samu wajen zama ya ji dafi'an ba zai samu abin da zai tunkuɗe shi ba yanzu kamar misali mutumin da yake da rauni ne gaza mutane biyu ɗaya yana da rauni sai yana zuwa ana mishi diresin ana wankewa ana sa auduga kullum ana gyara zai kai wani lokaci sai ma a daina sa wannan ko to amma ɗayan da yake da shi sai ya bar shi a buɗe kudaje suna tabawa da cututtuka da kazanta nan gaba zai zo zai warke me zai samu zai ci gaba da ci ne har ya kila sai an yanke abin nan saboda ya bar abin haka a kazance to wannan shine misalin zuciya wacce take mai kyau da mara kyau mala ya ce fakanan halak to duk inda ta kai wannan sai ya zama halaka ce kuma Allah ya tsare wa masaluha mala ya ce misalin ta masalu sayafin jamus allati yadfa biha an nafsihi wa waladihi yace kaman misalin ta misalin wato aljamus ita ce bauna da ake kira aljamus yace kaman ƙaho ne na bauna bauna ba ta da wani ƙarfi da ya wuce kafanta ko in ka kawo mata hari da kawanta za ta tunkuɗe ka in ta ga za ka taɓa ‘ya'yanta da ƙahon za ta tunkuɗe ya ce to hannun shi ne misalin kishi ya ce fa'ida kusirat idan aka kare wannan ƙahon na ɓauna da ne za ta kare kanta babu tun aka cire wannan kishin a zuciya to zai zan ba komai kuma duk wani abu in ya zo sai ya shiga ya zauna ya kane kane a ciki sai ga zuciya ta ɓaci ayyuka sun lalace allah ya tsare ya ce fa'ida kusirat da zaran ta karye kuma tumi fi dama a adu makiyin shi sai yazo ya ya samu wajen zama yayi kokarin mamaye shi faslun ala hal ila yau yana ba mu bayani akan eh, uquba ma'ana mummunan sakamako na saban Allah yace yana daga cikin mummunan sakamakon saban Allah zahabul haya shine gushewar kunya sai zama kwata-kwata bai da kunya mutum ya zama babu kunya a tare da shi sai ga mutum ya sa gajeren wando ya sa yar tingileti ya fito unguwa yana yawo ko duk wanda aka gan shi da haka mai za a ce ce wani dai ba da kunya ko to kaga saban Allah shi yake haifar da wani domin shi ganin yin hakan ba komai bane ba laifi bane wasu abubuwan za ka ga ko da a ce shari'a ba ta hana ba amma a al'adance na ɗan adam aka samu baya tafiya ne yanzu alal misali a ce mutum ya fito da iyalinsa za su je unguwa sai ya kama hannunta laifi ne ko ba laifi ba ba laifi ba ne ko tunda a cikin gida ma abin da ya wuce hannu ma zai taba to amma a al'adance yanzu sai aka ga ɗaya daga cikin manyan unguwa ya fito ya riko mata ya iyalinsa ɗaya a nan ɗaya na yana tafiya a cewa na yau ba lafiya ko shi kuma ya ga wani bature ne yana yin haka eh wancan al'adar shi ce ta yadda da wannan amma a nan al'adar ka ba ta yadda da wannan ba ko sai ka ga shi wannan abin da ake gani sai ya zama shi ba zai iya ba zai ɗauku ba mutum ba zai zo ya ce ya same ka ya ce to ai shari'a ba ta ce kar ai ba amma al'adancen mutane ya hana akwai abin da al'ada take hana shi ko da a ce a shari'a haka din amma al'adancen an duba cikin shi da abin nan shikenan zai a ce barin shi shine yayi ko yanzu kenan kullun a ga akrama kallawa ya kamo matar shi sun fita guwa sun dawo sun fita ya ce malam ne wani zai daina bin gasar eh ce kai wannan malamin da gaskiya bai yi ba ai akwai abubuwan da kake barin su ba wai laifi bane amma saboda cika saboda kunya sai mutum ya bar su in gane saboda kunya sai mutum ya bar su amma dai yin sun ba laifi bane amma saboda kunya sai mutum ya bar su to lallai eh, saban Allah yana gadar da rashin kunya allazi huwa maddatu alhayati lilqalbi domin ita kunya dinnan ita ce wato sinadarin rayuwa a cikin zuciya duk zuciyar da take da kunya to za ka samu zuciya ce wacce take a raye take rayayyar zuciya ce wa huwa aslu kulli khair kuma kunya din nan malai yace shi ita ce tubalin duk wani alkhairi duk mai kunya sai ka samu mutum ne mai alkhairi mara kunya ba babu alkhairi babu alkhairi a ce abin da yake ba kunya ba shi yasa aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda ake siffanta shi ɗaya daga cikin sahabban sai yake cewa kana sallallahu alaihi wa sallama ashadda haya'an min al-azra'i fi khidriha tsananin kunyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya fi kunya fiye da budurwar da bata taba fita a gidansu ba ya fi ta kunya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa saboda tsananin kunyar sama ya kasance daga cikin siffarsa ganin shi a ƙasa ya fi ganin shi a sama yawa mana in yana tafiya kallon kasan shi ya fi kallon saman shi ya domin duk mai kallon rage kalli na ya kalli can zaga zai je kallo abin da kuma ba kiwa da haka ya fi kallon kasa fiye da yadda yake kallon daga idansa saboda tsananin kunya haka nan an siffanta wasu sahabbansa da kunya kamar Usman, radiyallahu anhu haka aka siffanta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune abubakar ya shigo abubakar sirikinsa ne zala sallallahu alaihi na auren yansa yana zaune eh, da mayafi a jikinsa amma dai cinyarsa haka daga ƙasa a buɗe bai lullube ba kuma aisha yalla wani tana kusa da shi a zaune yana zaune bai yi komai ba can kuma umar ya shigo umar ma yalla wani zalikinsa ne yana cikin wannan zaman kuma bai canja ba yana jin sallama Usman sai Aisha radiyallahu anha zai ta ga ya koma ya zauna ya gyara ya lullube kafarsa da komai sai Usman ya zo ya zauna da ya tashi suka fita sai take cewa na ga kayi wani abu abubakar ya shigo kana zaune yadda kake umar ma ya shigo kana zaune yadda kake amma da usman ya tashi shigowa sai na ga ka gyara ya ce ba zan ci kunyar wanda mala'iku ke jin kunyarsa ba ba yana nufin cewa bai jin abu abubakar ɗan bane a shi usman yana da wani abu daban wanda yake ɓanta da shi na kunya ce saboda tsananin kunyarsa in ya shiga wajen mahaifiyarsa baya iya mata magana saboda yana jin kunyar kai ya yi magana muryar shi ta fita ta da haka zai zauna a yi shiru har sai ta tambaye shi me ya kawo ka mana bai iya mata magana saboda yana gudun kar ya yi magana da zai saba mata saboda kunya ko ya daga ido ma'ana ya mata kallon da kila bai dace ba yasa an ya shigo sai ya zauna ya shiru haka ce mala'iku ma suna jin kunyar Uthman radiyallahu anhu to kaga ashe kunya kyakkyawan abu kuma Allah ya siffanta kanshi da kunya cewa inna allaha hayyun karimun Allah madaukakin sarki mai kunya ne kuma mai girmamawa ne ko yana jin kunyar bawa da zai daga hannunsa kuma ya mayar da hannun bai bashi abin da ya roƙe shi ba ma'ana Allah ya mayar da hannunsa bai bashi abin da ya roƙa ba in gane ko to Allah yana jin kunyar haka ma'ana kana jin kunyar mutum ya zo neman abu a wajenka ka hana shi wannan kunya ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba ce ma babu ba in ka zo ya baka wani abu ma'ana in bai baka abin da kake bukata ba zai ma guzurin abin da har abada yana amfana ka a rayuwarka zai gaya ma mai daɗi zai ma magana mai daɗi zai ma mu'amala mai daɗi ko mutumin da bai da kunya ne kaje wajensa zai ma zai ci fuskar ka zai ci mutuncinka zai wulakantar da kai amma mai kunya ba zai iya ba mana ita wannan kunyar tana haifar da alkhairi ala wa zahabuhu gushewar kunya zahabul khairi ajma'i tafiyan alkhairi ne gaba da wanda aka ce ba kunya ai ba alkhairi kuma akwai a hausance an ce wani mara kunya me ake nufi ba alkhairi tare da shi ko ce wancan ai mara kunya ce ba ta da kunya to kaga ba magana wannan kuma sai addu'a shi yasa ya zo cin hadisi mai inganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhaya'u khairun kullu ita kunya gaba ci alkhairi ne ba wani abu wanda yake mummuna a kunya duka alkhairi abubakar radiyallahu anhu ana cewa idan ya tsugunna a wajen biyan bukatarsa a bayan gida saboda yana keɓanta shi kaɗai ya san kuma ba mai ganin shi sai Allah aka ce kan ɗauki mayafi sai ya rufe kanshi saboda yana jin kunyar Allah irin halin da yake ciki wani kuma aka zai fito yana yau tsirara zai zo cikin tasha ya gwaye ya yaye jikinsa yana bawani da yana tuka mashin ko wani abu ya tsaya a gefen hanya kowa na wucewa ya gaji yana fitsari a kan hanya <laughs> ina kunya take babu kunya ko mutum ya fito kan hanya yana fada da wani yana zage-zage da shi kaga ba kunya ya inda kunya mutum ba zai wani duk abin da aka ma za ka haƙura zai ka tafi shi kenan to kaga manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya cewa ita kunya alkhairi ce gaba ta to saban Allah yana tafiyar da kunya sai za mutum baya jin kunya komai wa qala haka da manzala sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗa cewa inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma shi yana daga cikin abin da mutane suka riska na daga zantuttuka na annabawa da suka gabata abubuwan da ya zo daga zancensu shine cewa idan mutum bai jin kunya to duk abin da ya so ya aikata idan mutum bai jin kunya ya aikata abin da ya ga dama wanda za mu dakata a nan akwai bayani akan wannan hadisin ana nufin cewa in dai abin da za ka yi ba ka jin kunya ci ka yi ko kuma a'a gargadi ne wani zai ce a yi abu kamashi shi wani ya ce in ba ka jin kunya da abin da ka so ka yi to shi bai ji kunya bane shi yasa yake abin da ya so sai ya samu lasisi to shin haka ne maganar sa eh, magana guda biyu ne haka wasu malamai suka faɗa to amma dai mafi inganci shine cewa wannan gargadi ne ma'ana Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ma mutane gargadi ne akan cewa fa duk wanda bai ji kunya ba to ya aikata abin da ya so kuma zai ga sakamakon haka kamar tsoratarwa ne da Allah ya ce i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kuka so kowa yi abin da ga dama kenan a ku aikata abin da kuka so kuma za ku ga sakamakon abin da kuka aikata a kaman uba ne da ɗa yake ma ɗansa faɗa ya ce a ah, je kai abin da ya ma je kar ka zaɓi abin da ya ma kyau a rayuwa kai yana nufin ya bashi dama ya je ne a'a yana tsoratar da shi ne ko ce duk abin da ka ga dama ka je kai ni ba ruwa yana nufin ya bashi dama duk abin da ya ga dama ya je ne to wannan shine zance mafi inganci cewa gargadi ne ma'ana annabawa suka zo da shi cewa duk wanda bai jin kunya to ya aikata abin da ya so kuma zai ga sakamakon abin da ya aikata wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mataki-mataki a jiya ya tarihin rashin lafiyan yake mai yake ji a jikinsa ya yake ji ya waye da sauran sunan? wa ka dan nasiha ta ba ka zuwa kai tsaye ka ce wa abin da kake ba haramun wannan ba ba su kiwa a cikin nasiha kana iya sa'an wata gaba kila ka samu daidai lokacin da kila ka iya saduwa da shi ko wata dama ta haɗa ka da shi ma'ana ta yi amfani da wannan dama wajen yin nasiha biyar da mutum ya kai da sabon allah shi da waye akwai lokacin da za ka mushi nasiha kuma zai saurare ka amma lokacin da mutum ke cutanya da sabon allah yana wahala ka mushi nasiha lokacin da shi yana da wahala ban lokacin za ka sake ingiza shi wani zai ce to sai kai abin da kai ka ga dama ko ya ce ba za a fasa ko to kaga ba gyara sama ko da aka ga ilimin wannan mafi kyau samu lokacin da ya fi dace don misali suna halarta kamar masallaci ko wani abin nan sai a ɗauki babi na nasiha kuma ba a zuwa kai tsaye a ɗauki babi na nasiha inda ya kyautu mutum ya yi mu'amala mutum musulmi da wanda ba musulmi ba wanda ya kamata mutum ya yi ta'amuli ma'ana yanayin al'adu yanayin Eh, aiki aiki a haka da wanda ba su yi ba menene haƙi a kansa ire-iren wannan nasihohin ta iya yi wa ɗaya biyu yana ci yana ci har a samu gyara ko kuma a same shi lokacin da kila ya ba da dama mazala ma mai yana bujiro da kanshi cikin ruwa. cewa yi zai ba ni dama da zan je na isar da saƙon Allah wasu su ƙi wasu su saurari shi ko saboda haka za ka duba lokacin da ya fi dacewa ne amma lokacin da yake aikata irin wannan abubuwa kan shi ne sai muke ya kyamata a zuciya shi tun da ba zai iya hana gane ko da ba zai iya hana ko misali wani lokacin ta hanyar ko kasa ne na wa'a ana iya kyautan shi ko ɗan littafi da aka rubuta akan wasu matsaloli kana iya ba mutum kyauta wani ga wani abu da samu mako za ka ɗan jibiye shi ko da zai kai ba kai ka rubuta ba ƙila zancen allah ne da na annabi tsakanin wannan babi ne duka na nasiha saboda haka da yawa an ga barna suna aukuwa akan bi hanyoyi ne na magance barna amma hanyoyi da yawa na magance barna shi wannan shi ake kira su kihud da'awa wanda ya zama yana da karatu na yadda zai kira zuwa ga Allah na yadda zai yi gyara domin mutum ne ka zo ka same shi yana ba haya waje kuma wajen ba haya kuma kana so ka hana shi sai ka zo ka bincike shi kana ganin me zai faru eh? in aka fara zanga kuma ba nan ka zanta rayuwa za ta tsaya ai da kai da shi dukkan ruwa ku sha da sai ka gani kokarin gyara ma samu ba ko amma ka bar shi lokacin da ya gama ya nutsu komai sai da ya koma gefe sai ka kira shi kuka gaisa ka ba shi abinci ka ba shi ruwa kuka sha kuka yi komai ka ce to amma wani faɗa na ga wajen da kai abin nan kamar an hana yawa to nan za ka gashi tunanin shi bai shigo cikin amma na cikin abin da ka je ka kama shi da kokowa akwai yaro ne zo ya na ya fara bawali a waje ko a nan ko bayan gida yana na ya fara in kuwa shi tana rankali ne take cewa ce a shi ya gama mm. domin ɗauke shi a wajen barna mm. to kazanta tana waje dai ka bata a nan wajen a lokacin da idan kazanta ya tashi to sai yi kokarin yadda za a kwashe ta da yadda za a raba shi da ita wannan shi ne ta'ala a'lam amma kuma na yanayin aiki da muke tafiya muna tafiya cikin mutane guda hmm. muke tafiya cikin da a gaskiyar magana ba su cewa da mu yi kalla ba hmm. amma duk lokacin da kai a za ka sai kuma wani ko da cikin ya ce wanda ka san fahimta ke ci da mutane amma a hakika sun ce muke zuwa muna taɓa zuwa ya lokacin ma muka za su su ko kuma ana addini a nan amma ta na addini ba su sani ta ne kamar mu mutanen na cewa sun hakika lokacin da za su ta ta sun wani na abubuwan suna wani su su irin wannan mutum da aiki ne ko za a masa ba la yukallifu Allahu san illa wa sai gari ya sauke hakkin da yake kai shi na Allah madaukakin sarki amma din inda mutum ya je zai yi sallar sai dai kawai idan mutum yana tsoron inda za a hana shi ibada ko kuma zai zama cutarwa a gare shi to sai ya kiyaye shi ya sa ma ya halatta idan mutum ya ce wajen da ba za a bar shi ya bauta ma Allah ba malamai suke cewa wajibi ne hijira ya bar wajen amma in ka wajen da za ka sake za ka yi ibada ka babu wani takala babu wani suka to nan ba ne mutum ya yi ibada ka ba wani inda ya kama in gane ko to amma waje da ka je sai za ka yi ibadar kuma kana ganin akwai kalubale to ba za ka ce ba ni ba ba wanda ya zai hana ni an ba wanda ya zai hana ka gara ka ci gaba da ibada da a zo a hana ka ibada ko haka sai mutum ya bi gwargwadon abin da yake nan tsoron Allah ana yi ne ana kiyaye wa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce saddu zuwa ƙari zama ku masu kiyayewa kuma masu kusantarwa ku dage ku yi abin da Allah ya ɗora muku gwagwarin da za ku yi kuma Allah bai ɗora ma ba abin da ya karfin sa kuma fata kula na masu tsara kamar yadda na faɗa yanzu misali ba za ka je ka samu wajen da ka je misali inda ka je waje sai ka samu gaba ɗaya inda ka je ɗin kila ka kai wasu kaya sai zama cikin tuci ne ka ce da Allah ku nuna mai yadda zan yi sallah ka ga ka so ba wannan ba sai neman abin ne. sai ka bari in ka bar wannan yankin sai ka ji wani waje ce da Allah eh, na ga nan wajen abin nan ɗin ku ne na zo da kai amma dai ina so a ina ne za a iya bani dama ne in je yi wani abu a ga shi ke ne ya ko ko misali za ka ga wasu ma'aikata kawai sai su zo tsakiyar ma'aikata wanda ba a tsare shi don yin ibada ba zai fita da sallah sai a fara hayaniya ko ko ya zo daidai wajen da ake ba da fulawa ruwa zai ce shi a nan zai alwala a nan zai ga fara tashin hankali ko a sai ko kuma can inda bai shafi wannan wajen ba kuma can gefe ka je ka yi abin da ya dace Allahu ta'ala ba shi ne mafi